amma ba da yan uwa jama'ar musulmi barkanmu da wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis haka ne ko bakwai ga watan ramadan shekara ta 1433 za mu soma da amsa tambayoyi guda uku da muka bari sannan insha Allah mu ci gaba da karatu wani ya ce assalamu alaikum don Allah malam ina son karin bayani akan wanda ya kashe mutum zai dawoma ne a wutar jahannama har abada ko ana iya fito da shi daga baya alƙur'ani ya tsoratas ga wanda ya kisan musulmi da gangan cewa zai shiga wutar jahannama kuma khalidan fiya yana mai dawwama a cikinta amma sai alƙur'ani ya yi amfani da wani ta'biri na balaga ya ce fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiya sakamako wanda ya kashe mummuni da gangan shine a sa shi wutar jahannama ya tabbata tare da wa tare da kafirai amma ka ta sakamakonsa kenan bai nuna dole sai an zartar da wannan sakamakon ba da yawa mutum yakan yi laifi a masa sassauci ko ba a yi a kotunan duniya ma ana yi mai laifi sassauci wani lokaci ko ba a yi to haka ko a lahira ana yi don haka dai ba a kafirta wanda ya kashe mummuni ba a kafirta wanda ya kashe kansa amma dai sun aikata laifin da sakamakonsa ɗai da sakamakon kafirai kaga wannan babban haɗari ne amma idan Allah ya so sai musu afuwa tare da wanda yake ma afuwa domin duk abin da ba shirka ba to Allah na iya yafe shi daga cikin abin da ke tabbatar da cewa kisan mummuni ba kafirci ba ne duk haɗarinsa akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mummune sun yi kisan junansu amma kuma ya kira su mummune sun yaƙi tsakaninsu wayin in ta'ifatan min almu'minin sai ce iqtatalu kaga yaki ne wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan to amma kuma suna cikin hadari babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan taqal bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi da musulmi kowa ya daga takobi da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk kafirai duk suna cikin wuta kaga bai ce kafirai ne ba yawa saboda haka dai a takaice wanda ya kisan kai hukuncinsa shine dawwama a wuta amma idan ya samu gamdakatar imaninsa zai fitar da shi bayan ya ƙone wuta ya ɗanɗana kudarsa Allah ya mana kare na <clears throat> ce don Allah malam ina so mana bayani akan ma'aikata da ba su zuwa wurin aiki amma kowane wata suna karɓar albashi idan ka yi musu magana sai su ce wai haƙƙinsu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin abinda a halal ga fili yake abinda kuma a haram ga fili yake kai ba ma'aikaci ba ne sunan ka kawai aka rubuta cikin ma'aikata na baka albashi ya za ka halalta ma kanka an sa abinda ba naka ba ko kuma kai ma'aikacin ne an ɗauke ka aiki bisa ga yarjejeniya ga abinda za ka yi kuma ba ka yin aiki sannan kana amsar jingar saboda Allah ga hankali wannan halal ne ko haram ne so wannan bai kamata masu yi tambaya dangane da shi ba sai dai a ce ai faɗakarwa mutumin da ya san ce yana ci abin da ba halaliyarsa ba to ya ji tsoron Allah ya sani cewa akwai ranar hisabi ranar kindillanci ya ce malam menene hukuncin azumi na kasancewar sanda na gama yin sahur ban sani ba ashe tuni alfijir ya fito ma'ana na ci abinci lokacin alfijir ya riga ya fito amma ni ban sani ba mun faɗi cewa duk abin da aka ce yana karya azumi kamanci da sha da saduwa da iyali da abin da yake zama matsayinsu to sukan karya azumi ne idan an yi su da gangan babu mantuwa a cikin sani babu jahilci a cikin yarda babu tilastawa to kaga wanda ya ci abinci lokacin keto alfijir shi yana zaton alfijir bai riga keto ila watakila ma wani ladani ne ya ruɗe shi ila ya saba da assalatu khairun minan nawm a kiran sallan fari ashe shi kuma wanda da unguwarsu a kira na biyu ne ko kuma ya saba kiran sallah sungul a kiran fari a lokacin bullo alfijir sai ya salatu khairu minnu sai zan unguwarsu ba haka ake yi ba ko kuma unguwar da ya sauka ba haka ake yi ba saura kaga sai ya ci abinci lokacin da ke tsammanin cikin dare yake ashe alfijir ya riga ya keto wannan ya bisa ga rashin sani duk wanda ya bisa ga rashin sani Allah baya kama shi da laifi shi yasa da Allah ta'ala ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala qad fa'alt don haka idan ba ganganci bane ba a cewa sai yaran ka azumi wannan shine abin da fatawar malaman hadisi take akai yace ya halatta ka bi malamin da ba aqidar ku ɗaya sallah ba matukar bai sanya ko yin wani abu ba da ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aqida ita ce imani duk mutumin da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne duk kuskuren da yake amma mutum yakan iya zuwa da abin da yake zahiran kafirci ne abin da an wajibi a tunayar da shi a faɗakar da shi a karantar da shi a gwada mashi ba za ka kafirta mutum ainihin sai zan kafiri ba har sai hujja ta tsayo a kansa menene tsayuwar hujja ya duk wata yana duk wani duhu duk wani tawili ya kau ya riga ya fahimci gaskiya ga ta baro to iya ina bi sannan zai zama kafiri amma matukar haka bata tabbata ba to baka da dama ka kafirta musulmi to wanda ko bai ka kafirta shi ba ba za ka ce iya yi sallah Allah bai karba ba to don me da Allah zai karbe ta sa kai idan kai bayan sai zan Allah da zai karba ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magabatan mallamai na tabi'ai da tabi'u tabi'in a wancan lokaci an yi bidiyoyi iri-iri akwai bida'un mughallaza akwai bida'un mukhaffafa akwai bida'un mukaffira bidiyoyi masu kafirta dan adam kamar bidiyoyin jahamiya masu kamanta Allah da jikin dan adam ci duk abin da aka mutum Allah yana da shi su kamanta shi su bashi sifofin da bai ba kan shi ba wannan bidiyo ne mukaffira amma duk da aka magabata suka ce ainihin mutum ba za ka kafirta shi ba saboda mi saboda minal kufri farra kamar yadda ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa ai kafirci yawa gudu ya fado cikin wato inda ya tuba ne sai ya fadi ne saboda ka takaice abu biyu ke hana abin mutum sallah abu na farko hujja ta tsayo a kan cewa yana kafirci ya dage ko kuma kafirci wanda babu uzuri ga yasa kamar tsafi abu na biyu ya zan bai sallan nan yadda Allah yake so yana yin yadda Allah bai karɓanta kamar ya zaira wani ƙari da ragi a cikin sallah ko yana yin da wata siga ta daban ta son zuciya da waya ka fahimci wannan magana in kana Najeriya domin mai domin duk ɗariƙun Najeriya da hanyoyinsu gaba ɗaya duk sallah iri guda muke yi abinda zai bambanta su bai zama babba amma inda za ka tafi oman kaga sallar khawarij to za ka yadda lalle ana samun sallah mai bambanci inda za ka je lebanon ko iran kaga sallar 'yan shi'a to kana yadda ana samun bambanci tsakanin sallar musulmi wadda ka sani da wadda baka sani ba to a wannan lokaci idan mutum ya sallar da ba ita allah ya ce a yi ba to ba ya halarta a shi sallah ko ko misali ya zan bai iya karatu ba fatiyarsa ba ta fita ba ya karanta ta bisa ka'ida yana dolgi yana canza ma'ana kamar ya ce an amtu alaihin to irin wannan duka ana kauce ma bin su sallah ya ku jama'a musulmi maganan wa zai ba da sallah magana ce babba magana ce ta shari'a don haka lokacin naɗin liman na ya kamata a duba sharuɗa a duba dokoki waɗanda allah ya ɗora musu alhakin su kula da suwa za su ba jama'a sallah wajibin su ne su yi tsaye su tabbata an tantance duk wanda zai ba da sallah ya cika dokokin shari'a na ba da sallah ta yadda kai musulmi duk masallacin da ka ji an ce hayya ala sala iya kaka kai alwala ka ka kabe takalman ka ka shige ciki domin ka san wanda za a nada mutum ne wanda ya cancanta da haka duk wanda yake da wani kuduri na kafirci ko yake aikata wani aiki na kafirci tun farko wajen tantance limanci ya kamata hana shi isa ga liman amma in ya riga ya zama liman to ba za ka hana mutane bai sa sallah ba sai fa idan an tsayin masa hujja ta tsaye a kansa ya tabbata kafiri ne ainihinsa to sannan ne za a ce mutane kar a biwa wani sallah Allah ya samu dace ya kamata mu tashi daga aya ta 45 amma kasancewar ayoyi uku jere 44 45 46 kusan maudu'in su guda ne ina ga ya kamata mu sake komawa mu karanta aya ta 44 domin mu hada ta da sauran ɗan uwan ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآل ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن inna anzalna taura Allah ya ce hakika mu muka saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salatu wassalam fiha hudan wa nur a cikin attaura akwai shiriya ga al'amuran imani akwai shiriya ga al'amura na rayuwa akwai shiriya zuwa ga hanyar aljanna wa nurun akwai haske wanda yake fitar da mutane daga duhun jahilci da kuma shakka da shubha yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu waɗanda ke hukunci da waɗannan da attaura su ne annabawa sai ce allazina aslamu waɗanda sun miƙa wuya lillazina hadu suna hukunci ga waɗanda suke yahudawa da haka attaura malaman banu isra'il wanda annabawa ne ana musu wahayi to da ita suke hukunci warrabbaniyun da malamai waɗanda anna Allah wal ahbar da shugabannin addini dukkan su da attaura suke hukunci bi mastuhfizu min kitabillah saboda an ba su tsaron littafin Allah an ce ga amana nan gurin ku kada ku boye ga amana nan ku karanta ga amana nan ku fassara ga amana nan ku bayyana wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance wato amintattu akan attaura cewa su tsare ta to amma ina ba su tsare ta din ba fala takhshawun nasa wakhshawun Allah ce kada ku ji tsoron mutane ku ji tsorona ne kadai wala tashtaru bi ayati samanin qalila kada ku sayi yan kuɗi kaɗan ku yi musayar su da ayoyina wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ya yi hukunci da son zuciya ko yi hukunci da wani tsari da ba na Allah ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai wa katabna alaihim fiha a cikin attaura mun rubuta masu annan nafsa bin nafs cewa hukuncin rai shine ɗiban rai wanda ya kashe rai za a kashe ransa wal aina bil aini hukuncin bantale ido shine bantale ido irinsa wanda ya cire idon wani a cire nasa ido wal anfa bil anfi wanda ya katse hancin wani a katse hancinsa wal uzuna bil udhuni wanda ya yanki kunnen wani a yanki kunninsa Wasu sinna bis sinni wanda ya banta lahaurin wani a ɓanta lahaurinsa waljuru juruha su ko rauni za a kwatanta duk wanda ya yi rauni ma wani ɗan uwansa sai a kwatanta a yi masa rauni irin wanda ya yi saboda haka gabbai su ne waɗannan da Allah ya faɗa in dai ka kashe rai a kashe ka in ka cire ido a cire naka in ka yanki kunne a yanke naka in ka bantale lahaure a bantale naka in ka yanki kunne a yanke naka to sauran rauni wanda za a ji mutum ga kafa ko ga hannu ko ga kai to kisas kwatantawa ake sai a yi maka irin raunin da kai masa sai la faman tasaddaqa fa huwa kaffaratullah wanda ya sadaka da raunin da aka yi masa ko kuma gabar da aka cire masa fa huwa kaffaratullah to wannan kaffara ne a gare shi lahu damirin nan yana koma ga ɗayan biyu aqrabu mazkur shine faman tasaddaqa bihi man ina akwai damiri cikin ta da haka shi wanda ya sadakar idan ya sadaka da gabar da aka yanke masa kuna faɗa da wani sai ya kai masara bisa ga kule sai yanke ma kunne aka zo gaban alkali aka ce sa za a cire sai ka ce to ni na rasa shi ma ya rasa nasa ya tafi na yafe masa to wannan zai zama kafara gare ka na zunubinka gwargwadon abin da ka yafe masa saboda ka ranar lahira za ka samu lada babba wasu malamai suka ce a zamiri yana koma ga shi wanda aka yi wa sarka ɗin domin inda ba a yafe masa ba da sai an cire kunninsa to yanzu da aka yafe masa fa kaga ya zama kafara gare shi ba sai an cire kunninsa ba wa man kumbi ma bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun duk wanda yayi hukunci ko kuma duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne azzalumai saboda me saboda babu adalci sai a cikin dokar Allah wa na ala tarihi. Allah ce sai muka biyo bayan su su waɗancan annabawa annabi Musa da annabawan da yake aslamu suna hukunci da attaura lillazina hadu muka biyo bayan su bi Isa ibn Maryam muka zo da annabi Isa dan Maryam saboda annabi Isa shine شيني حليفا النبي موسى عليه السلام النبي عيسى عليه الصلاة والسلام شيني يزو باين النبي موسى مصدقا لما بين يديه ينا ما يقسكتاوا قال التافن ديك قبانسا كل التافن ديك قبانسا من التوراة نا التوراة وهكذا النبي عيسى يزو بيقرية تالي التافن النبي موسى بقى wa atainahu al-injil Allah yace kuma mun bashi linjila fihi hudan wa nur a cikin linjila akwai shari'a akwai haske kamar yadda yake a cikin attaura saboda haka yadda Allah ya bawa annabi Musa littafi kuma ya ba annabi Isa sannan yadda akwai shari'a da haske a cikin littafin annabi Musa kuma akwai a cikin littafin annabi Isa wa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma annabi Musa yana mai gaskatawa ga abin da ke gabanin sa min at-taura ko kuma linjila tana mai gaskatawa ga abin da ke gabaninta na attaura wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin kuma linjila shirya ce kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah don haka wal yahkum ahlul injili bima anzala fi mutanen linjila kiristoci su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikinsa daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin linjila kuwa akwai bushara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad Da haka ya ku mutanen linjila ya ku kiristoci ku gaskata at-taura ku gaskata linjila ku yi aiki da abin da Allah ya saukar a cikinta daga ciki shine gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da karɓar saƙon da ya zo da shi a matsayin manzo na ƙarshe daga wurin Allah wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ya yi hukunci da son zuciyarsa ya kauce ma abin da madaukakin sarki ya saukar fa ulaika humul fasiqun Allah ce waɗannan su ne fasikai muna iya lura waɗannan ayoyi da muka karanta guda hudu sun somo da maganar yahudi sun ƙare da maganar kirista sannan sun yi maganar alhukmi bi ghairi ma anzalallah yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yin hukunci da wani tsari da ba na Allah ba da wani littafi da ba na Allah ba da wata doka da ba ta Allah sai Allah ta'ala ya ba su hukunci guda uku ya ce humul kafirun su kafirai ne ya ce humul zalimun su azzalumai ne ya ce humul fasikun su fasikai ne wannan sai sa malamai suka yi ta ƙarin junan su sani to suwa ake nufi da alkafirun الظالمون الفاسقون wasu malamai suka ce alkafirun yahudu ke azzalimun kirista ke alfasikun musulmi ke to ya za a yi kai kai hukunci ba da littafin Allah ba yahudu ya yi hukunci ba da littafin Allah ba nasara ya yi hukunci ba da littafin Allah ba kai ka zama fasiki shi ya zama azzalimi shi wancan kuma ya anya hukunci akwai adalci a cikinsa to gaskiyar magana ita ce alƙur'ani ya yi amfani da wannan lafuzza duka guda uku a wurare guda biyu wuri na farko ya yi amfani da su duka a abin da yake fidda mutum daga musulunci a kafirci tuburan wanda baya da alaƙa da addini wanda wanda ya yi shi zai dawoma auta misali in ka ɗauki kalman kufur da Allah ta'ala ce Kuliya ya ayyuhal kafirun wanda irin kafirci yake nufi wanda yake wajen musulunci ko ba ka ba da Allah ta'ala ya ce wal kafiruna hum zalimun wani zalunci ake nufi a nan zalunci na kafirci kamar da Allah ta'ala ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce babba da aka zalunci a nan zalunci ne mai fitarwa daga addini ko ba shi ne ba Allah ta'ala ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa'in fa'alta fa'in na min al minan zalimin karka kira wanda ba Allah ba ba zai amfane ka ba kuma ba ya iya cutar ka karka bauta ma wani wanda ba Allah ba ba ya iya amfanin ka ba ya iya cutarka. ka fa'in fa'alta in ko ka kira wanda ba Allah ba don ya biya bukatar ko ka duka ka bauta ma wanda ba Allah ba ba ya amfani ka ba ya cutarka? fa innaka idan min az ka zama cikin azzalumai shin wannan menene shirka ne kafirci yana fitarwa daga addini ko baya fitarwa to mu dauki kalmar fasikanci Allah ta'ala ce wa ammal ladhina fasaqu fa nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa dhuqu وقيل لهم wa amman ladina fasaku waɗanda suka yi fasikanci kaga anan wani fasikanci ake nufi kafirci ake nufi domin ku Allah ta'ala ce waye wa amman ladina fasaku fa ma'wahum an-nar makomar su ita ce wuta za su fita a'a kullama aradu an yakhruju minha ha duk sanda suka so su fito sai a mai da su kaga nan fasikanci me ake nufi da shi kafirci to wannan ma'ana ta ɗaya kenan don haka kafirci yana nufin fita musulunci zalunci yana nufin fita musulunci fasici yana nufin kuma har wa yau fita musulunci to Allah ta'ala kuma ya amfani da dukkan waɗannan kalmomi guda uku a abin da ba fita musulunci ba misali hadisin da dukkan mun san shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wa'azi yake ce inna kunna takfurna kuna kafirci aka tambaye shi a na billa mata suna kafirce mu Allah ne ce a yakfur na ashira abokin zama suke butulce mu miji in ya shekara goma yana kyautatawa da ya yi kure guda sai a ce bai taɓa kyautatawa ba to wannan butulcin da ba ke yi sai annabi sallallahu alaihi ya kira shi alkufur ya kira shi kafirci wannan kafirci mai fitarwa daga musulunci ne o'o oh, oh. to mu dauki kalmar zalunci a cikin suratu zumar inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina sai ce faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalimun li nafsi anan malamai suka ce ana nufin musulmi wanda yake aikata laifi wanda yake aikata zunubai wanda yake barin wajibai wanda yake zaluntar kansa wannan zalunci yana fitarwa daga addini baya fitarwa to haka kalmar fasikanci ita ma da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kafiri ake nufi musulmi ake nufi amma mai sabo to haka zamu ga suratul nur Allah tabaraka ta'ala ya kira masu yin kazafi da sunan fasikai yace walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada' فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون kaga mai yin kasafi ba a ce masa kafin saboda haka da kufur da zulm da fisk kowanne suna da kaifi biyu yana da baki biyu ana iya amfani da shi wajen abin da yake fitarwa musulunci ana iya amfani da shi wajen abin da ba ya fitarwa musulunci za mu ga abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kufur amma ba su fitarwa daga addini misali anniya kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi ya kira shi kufur misali mutum ya jingina kansa ga wanda ba babansa ba mi sunanka sai ka ce jibo danwa sai ka ce dan ka faɗi wani daban ba babanka ba ƙila ƙarin babanka ne ƙila wani babanka ne ƙila babban aminin babanka ne hannunsa ka taso ƙila mijin innaka ne gidansa an kai renonka duk da bai halatta ka jingira kanka gare shi saboda haka ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah kowa a kira shi da dan baban da ya haife to amma idan baka yi ba sai aka ce kayi kufur amma yana fitarwa daga addini ba ya fitarwa wai yana nuna kai matuƙa ga zaman sa laifi ta yadda har an bashi sunan kufur saboda haka da Allah Ta tabaraka ta ce wa man yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun to sai zan malamai suna taraddudi ina za su dora waɗannan ayoyi idan muka duba siyakin ayoyin da kyau za mu lura aya ta farko inda Allah ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun tana magana ne a cikin siyaƙin yahud inna an taurata fiha hudan wa nur can ƙarshe zaka ce wala tashtaru bi ayati thamanin qalilan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun mun yi maganar me yasa aka faɗi wannan me yasa wannan aya ba ta sauka baki ɗaya yahud sun so su canza hukuncin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kira babban malaminsu ya faɗi da ya yi hukuncin attaura attaura ta kawo hukunci shi ne jefewa sai mazu ce a koma ga hukuncin Allah to a nan da Allah ta'ala ce wallan ya kun biban anzal Allah siyaƙin maganar ba wai yanke hukuncin ba gaba ɗaya canza hukuncin Allah suke son yi a tada hukuncin Allah daga inda ya yi shi Allah ta'ala ce duk mazinaci idan ka tangantacce ne wanda ya taɓa aure a jefe shi suna so su ce a'a a masa bulala arba'in sannan a wulakanta shi sun canza hukunci Allah gaba ɗaya kuma su canza ba sai Allah ya kira su ulaika humul fasiqun in muka zo ga aya ta biyu Allah ta'ala yana magana wa katabna alayhim fi anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi hukunci ne tsakanin mutane sai Allah ta'ala ce man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun kaga duk mutumin da aka yanke masa kunne sai ka ce a bashi naira ɗari biyar wanda yanke masa kunne ya tafiyarsa ka yi zalunci ko baka yi ba kaga sai Allah ya kira su ula'ika kuma zalimu da yake yana magana ne dangane da haƙoƙa na 'yan adam idan muka lura da aya ta hudu ita kuma abinda Allah ta'ala ce wali yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi masu linjila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar masu a cikinta sai ce waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun daman su a qur'ani ana kira su ad-dallun lokacin da muke ta ghairil maghdubi alaihim wal dallin wa muke nufi kirista muke nufi saboda ba da gangan suke barin shari'a ba kaga shi sai aka kira su anan fa ulaika humul fasiqun to abin da yasa ne wannan dogon bayani da yawa mutane suna ɗora waɗannan ayoyi ba inda suke ba idan ka ce duk mutumin da ya yi hukuncin da ba shi Allah ya saukar ba to nan fa alkali yana ciki da zarar ya shigar da son zuciya malami yana ciki da zarar ya yi fatawa ya yanke hukunci ba da Allah ya ce ba kai magidanci kana ciki da zarar ka yi hukunci tsakanin matan ka su biyu kai son zuciya kai yara idan suka zo suna faɗa kai ba faɗa ba ma suna jayayya baba don Allah da rigata da ta wannan wacce ta fi kyau sun yi jayayya tsakanin su in ka yanke hukunci ba bisa gaskiya ba kenan wani hukunci za mu baka za mu ce maka azzalumi kuma za mu ce maka fasiki amma sai a ce mutum kafiri wannan shi yasa malamai suka yi wallafe wallafe da dama akan wannan matsala al bi ghairi ma'an anzala Allah bari ku jabi da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa yace man jahada ma anzala Allah faqad kafar wa man aqarra bihi wa ya bihi fa huwa fasiq duk wanda ya musun abinda Allah ya saukar to ya kafirta an ce ga dokar Allah alqur'ani suka ce kai ba ta kware bace an ce ga dokokin musulunci sai ka ce kai na zamanin da ne an ce ka zo a yi ma hukuncin da manzon Allah ya yi sai ka ce wannan ƙauyanci ne ko ka ce ni ba ni bukata kaga wannan kafirci ne inji abdullahi ibn abbas ya ce wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa fasiq wanda ya yarda da hukuncin ya amince masa amma yayi son zuciya to fasiki ne misali ya yarda da hukuncin Allah amma kwaɗayi ya ja shi sai ya karbi rashawa kun ga idan ka ce ka kafirta wanda ya ci rashawa ya yi hukunci kai ma kawo wuce gona da iri ko kuma tsoro ya shige shi yana ji idan yanki wannan hukunci zai yi laifi ga masu gidajen shi ila zai yi laifi ga ma'aikatar shari'a ko zai yi laifi ga gwamnan jiha ko zai yi laifi ga hakimi ko mai gari ko mai anguwa saboda wannan tsoron sai ya yi ba daidai ba ko kuma son zuciya ya ja shi ila wannan ya kawo masa zuma jiya da daddare ko kaji ko ya kawo masa babbar riga mai asaki to yau sai fada ya faru shi wannan ba rashawa ce aka bashi ba an dai bashi ne domin wata dangantaka da ke tsakani sai matsala ta faru don haka da zuwa sai zan zuciyarsa ta karkata ga wannan sai hukunci ba daidai ba haka duk wannan kace ka maka masa kablasan ka yi daidai ba kai daidai to haka yake a halin da muka samu kanmu a ciki shekaru sama da ɗari da suka wuce ko kusan ɗari kai da suka wuce a najeriya a wasu al'amurra na shari'a babu wata kotun da take zartar da su yadda allah ya ce sai da allah ya kawo wannan sabon yunkuri wanda ya zo daidai da jamhuriya ta uku kenan ko tara aka fara aiwatar da shari'a musulunci a zamfara sannan sauran jihohin arewa suka zo to sai aka ba kotuna cikakken iko na su yi kowane irin hukunci hadda na hudud bisa ga dokar Allah to kaga bayan wannan babu da wasu uzura amma a inda babu kotun musulunci yanzu har yanzu magana nan da muke yi a kudancin najeriya yan ummu musulmi duk da gado ba su da kotun da ke raba musu bisa ga shari'ar musulunci customary courts nasu ba su hukunci da shari'ar musulunci to kaga idan mutum ya yi laifi ko aka yi masa laifi ya kai kara ko aka kai kararsa aka yi masa hukunci shikenan sai ka ɗora shi akan wannan kibiya ka ɗora masa kablasan ya gaba daidai ba ne ba saboda haka yana da kyau mu lura kowace aya mu ajiye ta a inda Allah baraka ta'ala ya ajiye ta akwai hukunce-hukunce da dama karkashin waɗannan ayoyi wanda yake son cikakken sharhi da bayani akan su sai ya duba ahkamul qur'an na al'allama ibn al-arabi ko ya duba abin nan tafsirin al-imam al-qurtubi Allah ya samu dace ku ci gaba وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق باين الله يسوكد التوراة عن النبي موسى ya saukar da linjila ga annabi isa kuma ya yi umarni a yi hukunci da dokokin allah sai ce wa anzalna ilayka alkitaba bil mun sauka maka littafi da gaskiya musaddiqan lima ne yadayhi littafin ne yana mai gaskata abin da ke gabaninsa sa min alkitabi na duk sauran littafi to haka alqur'ani bai kare ta ko ɗaya daga cikin littafan da na gabace shi ba wa muhaiminan alaihi yana mai iko a kansa mai hukunci a kansa wato alqur'ani da ya zo shakun dumni duk abin da ke cikin attaura na ilimi da hikima da lurarwa da shiryawa da wa'azi akwai a cikin qur'ani haka ma abin da ke cikin lijila akwai a qur'ani haka ma abin da ke cikin zabura ta annabi dawud akwai a alqur'ani haka ma abin da ke cikin suf ibrahim wa musa akwai a alqur'ani a takaice alqur'ani muhaimin ne mai iko ne mai shaida ne mai hukunci ne akan duk sauran littafi saboda haka duk wanda ya zo da attaura in ya karanta wani abu ciki in muna son gane gaskiyarsa sai mun karanta alkurani mun gani in yayi daidai da shi haka wanda ya zo da linjila duk abin da za ka karanta idan muka buɗe alkurani muka ga saɓaninsa to abin da ka karanta ɗin ba daidai ne ba saboda alkurani shi ne muhaiminan alal kutubi sabiqa fahkum bainahum bima anzala Allah to manzo Allah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son zukatansu amma ja'aka min alhaq wannan ya karkatar da kai daga abin da ya zo baka da gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a mun sanya masa tafarki sabilan wa sunnatan kowanne daga cikin ku yana da shir'a yana da doka yana da minhaj yana da tafarkin da yake annabawa ga baki ɗayansu ga aƙida guda ne amma ga shari'a suna da saɓani saboda me saboda allah tabaraka wa ta'ala yakan bi ɗan adam da halinsa in ka lura da dokokin da aka zo mutane annabi Musa da su sun fi da kowa tsanani saboda me saboda mutane ne yan ta'adda sai aka zo musu da doka daidai irin su lokacin da al'ummar annabi Isa alaihi salatu wasalam ta zo sai aka fara sassauta doka mu ta mu al'umma sai aka yi mana hukunci mafi sauki ga kowane al'amari to kaga kenan kowa da tasa shari'a amma aqida guda ce ita ce tauhidi Baka duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar na tauhidi to shi annabi Musa ya karantar shi annabi Salihu ya karantar shi annabi Yaqub ya karantar shi annabi Ibrahim ya karantar shi kowane annabi daga cikin annabawa Allah ya karantar amma a hukunci halal da haram ayi ko a bari to wannan kowa da irin nasa mu sai aka ba mu abin da ya daidai da tamu al'umma su ba aka ba su abin da daidai da tasu al'umma saboda ka babu sabanin tauhidi tsakanin annabawa walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya so da ya mayar da ku al'umma iri ɗaya ya za ra'ayinku iri ɗaya abinda kuke so ɗaya abinda ba ku so ɗaya ku ɗaya to Allah bai so ya haka da ya yi haka da ya muna shari'a iri guda amma da Allah ya bambanta to sai bambanta shari'o'i walakin liyabluwakum fima ata ubangiji ya rarraba tsakaninku domin ya jarabce ku ga abin da ya baku ya ga wani irin aiki kuke yi kowace al'umma sai aka ɗora mata aiki daidai wanda ya dace da ita don haka kowace al'umma fastabiqul khairat ku yi gaggawa zuwa ku yi tsera ku riga juna zuwa ga alkhairi da haka kowace al'umma abin da aka ɗora mata na aiki to ta yawaita yin sa har ta kasance ita ce wacce za ta riga sauran al'ummomi ila Allah marji'ukum jami'a zuwa ga Allah makomar ku take gabaki daya duk al'ummomi za mu taru gaban Allah ranar kiyama kai nabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya ba ku labarin abubuwan nan da kuka rinka sabani a cikin su a duniya don haka eh, yahudu da suke zargin annabi isa da sa da kiristoci da ke zargin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sa duk za mu game ranar alkiyama Allah ya hukunci haka duk wanda yake ganin ka bisa gaskiya kana ganin yana kana ganin sa duk wanda yake ganin ka bisa bata kana ganin sa bisa bata wato yana ganin ka kansa bisa gaskiya kai kana kan bata kai kana ganin sa bisa bata kana ganin kanka bisa gaskiya to ranar alƙiyama duk za a yi hukunci ita ce ranar da ba a boyin komai ita ce mutum da sara'ir ranar da kowa bai amfana ma kowa da komai kowa aikinsa zai fishe shi shi yasa ba ranar alkiyama ya kamata mu yi kokarin gane wanda yake kan gaskiya ba tun nan duniya saboda ranar hisabun ne bila amal ranar zartawa kawai za a yi ku ku je aljanna ku ku je wuta ne saboda haka tafarkin da kake bisa gare shi ka tantance yau fa shekarun manzon Allah a ƙasa dubu ɗaya da ɗari hudu da ƙari ma'ana rabonsa da duniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ƙari duk abin da ka yi in ba irin nasa ba ne Allah ba ya karba to kaga shi waɗannan shekaru awwa su isa su samu sauri ko ba su isa su samu ba ai isa a kawo rikita din ko ba isa a kawo ba to yi kokari ka gano tafarkin manzo Allah in ka rike shi to babu shakka ka ga matsira Allah ka samu dace وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله manzo Allah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya sauka wala tattabi ahwa'ahum kada ka biye musu zukatansu wato wannan fa shine abin da bahaushe ke ce ma a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan manzo Allah da kansa an ce kare bi son rai a wajen shari'a to akwai wani a duniya wanda ya ya sanya mana sauran sa addini mu karba babu saboda duk tafarki wanda ba na manzon Allah ba to son rai son zuciya ne shi kan manzo Allah baya bin son zuciya abinda Allah ya umarce shi da shi shi yake hukunci da shi wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk kai sauna kai hattara da su kar su fitine ka su sa ka bar wani bangare na abin da Allah ya saukar zuwa gare ka duk mutumin da Allah ya ɗora shi a matsayin hukunci ya zamo alkali ko sarki ko malami ko shugaba to babu shakka yana cikin jarabawa saboda shi ɗan zai ta bijiro da hanyoyi wanda za su karkatar da shi daga sawaba su karkatar da shi daga shari'a ya bi son zuciya na kansa ko na wasu domin kwaɗayi ko domin tsoro to sai aka ce manzon Allah kare ya haka domin mu mu ƙara shiga sauna fa in idan suka ba da baya suka ƙibin ka suka gaskiya Fa'alam alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd zunubihim. ka sani Allah yana so ne ya masu uquba da sashen zunubansu wa inna kafiran minan nasi lafasiqun kuma hakika da yawa daga cikin mutane ɗabi'ar su ita ce fasici da fita daga ɗa'ar Allah da kauce ma bin manzonsa saboda haka barin hanya barin tafarki ɗabi'a ce ta 'yan adam bin tafarki ne sai ka wato sai ka taushi zuciyarka sannan tafi gaskiya amma idan ka sake ta to za ta bi daji wannan shi shine ɗabi'arta hukumar jahiliya ta yabu shin mutane suna sun hukuncin jahiliya ne su bar hukuncin Allah wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne ya fi kyawun hukunci fiye da Allah amma fa ga mutane waɗanda suke da lura suke wato da yaƙini suke iya gane gaskiyar abinda al'amuran suke ciki saboda ka hukuncin Allah shine abin biya hukuncin da ba na Allah ba shine abin kauce kaucewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء Allah ya ce to ya ku waɗanda suka yi imani ya ku musulmi la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku rike yahudawa da kiristoci a matsayin majidinta alwali shine wanda kake jingina ka gare shi alwali shine wanda kake taimakonsa ko kuma kake neman taimako gare shi alwali shine wanda kake kaunarsa ko kake abuta da shi alwali shine wanda kake kusanto da shi ko ka gaya masa sirrinka to Allah ce duk ba a yarda mai wannan da su ba ba'dhum awliya ba'd sashen su majibinta sashe ne suna tare da juna tare suke mitin tare suke kulla makirci ma musulunci ومن يتولهم منكم فإنه منهم duk wanda ya jibince su daga cikin ku to shi fa ya koma daga cikin su inna Allah la yahdi al kawar zalimin hakika Allah baya shirye da mutane azzalimi wannan aya ta sauka ne a lokacin da Abu Lubaba ibn Abdul Munzir ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wurin banu quraiza banu quraiza sun yi ta'addanci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne so yi musu ukuba sai suka tambaye suka ce Abu Lubaba me ake ciki sai haka innahu dhabh ya nuna wuyansa manzo Allah duk kashe ku wannan magana sirri ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yanke hukunci abin da zai musu amma sirri ne bai kamata a gaya musu ba sai Allah ya ce la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ka ji su kar ku sirrin manzo Allah ka kawo musu wannan shi yasa magabata sun dauka cewa duk abin da ya wuce gaisuwar arziki saye da sayarwa cinikayya abin da ya zama lalura ya zama dole tsakaninka da wanda ba musulmi ba to wannan sai dai ya zama bisa ga lalura da abin da hali ya kama amma babu amincewa shi yasa lokacin da abu musa Ashari yana gwamna a masar ya ɗauki sakatare kirista yana rubuta masa wasiƙu yana karanta masa sai dina umar ya rubuta masa wannan aya ya ce aje a kai masa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm adh yace sarakar Allahu al-azim sai ai kama Abu Musa al-Ash'ari Da haka duk abin da kake duk hulɗar da kake yi da dan uwanka musulmi to kuskure ne ka nemi da ba musulmi ba kuma idan ka amince masa to Allah da ya halicce shi ya ce ma bai amince ba kuma ya gaya ma ba amintacce ne ba amma matsalar ita ce fatarar lazina fi kulubihim maradun za ka ga waɗanda ke da curuta a cikin zukatansu yusari'una fihim suna gaggawar kai kansu cikinsu suna neman kusanci da su suna neman fada ya ƙuluna na sha'an bana da'ira sas ce a'a ai muna yi ne don gobe muna gudun matsala ta ci bana mu buƙace su kana zaton maƙiyin Allah shi zai fitar da kai daga cikin jarabawar da Allah ya yi maka kana zafiye maka abin da Allah bai yi ma ba fa'asallahu asallahu an ya'ti bil fathi Allah ya ce to Allah yana kusa akwai yiwuwar Allah ya zo da buɗi au amrin min inde ko ya zo da wani al'amari ne daga wurinsa kuna kamun kafa ga kafirai domin wai ko za su samu rinjaye sai ya zan kun samu matsayi da gurbi a gurinsu to Allah na iya zuwa bil fathi sai ya hana makafirai galaba aw amrin min indihi ko ya bawa kafirai din galaba amma sai ya sa su batse sai su yi ba da tuba fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin sai su waye gari suna cizon yatsa suna dana na sani akan abin da suka boye cikin zukatansu saboda sun jaba baka su bala'i sun ja ma ƙasa bala'i sun ja ma al'umma fitina sun ja ma al'umma tashin hankali sun kawo rashin zaman lafiya saboda me saboda ba su biyo da Allah ya ce ba sun jibinci wani sun bar ƴan uwansu mummunai wai qulu alladhina amanu wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billah a وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم waɗanda suka yi imani suna ce a ha'ula su waɗancan masu cin ruta da gyambo a zukatansu alladhina aqsamu billahi jada aymanihim wanda suka rantse da Allah suka rantsuwa mafi karfi jada aymani wato balarabe in dai don rantsuwa ce kawai ta ciniki da alkawari da ɗaura aure to ya ishe shi rantsuwa da lata da wasa to in al'amari ya kamari ya kai inda ya kai sai ce ya rantsi da Allah ashe sun san bambanci kenan shi na lalacewa allazina samu billahi jada imanim innahum lama'akum wanda suke rantsuwa da Allah ta suna tare da ku su ne suke sussudawa su koma makafirai habitat a'maluhum ayyukansu sun wargaje fa asbahu khasirin sun waye gari tababbu saboda ka duk mutumin da ya aje kayansa wurin kafiri wallahi tababbiya sunan shi babu dabara irin ka tsaya tare da yan gonka mummune ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا يا كل أنس كيماني من يرتد منكم عن دينه wanda ya ja da baya ya bar addininsa to kada ya yi tsammanin Allah zai tozartar da addinin fa ya ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum yuhibbuna Allah na shirin zuwa da waɗansu mutane su rungumi addinin nan waɗanda suna son Allah Allah na son su kaga waɗanne mutane ne waɗannan su ne sabon manzon Allah dalili Allah ce azillatin alal mu'mini aizatin alal kafiri ga su ko suna lace muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddaw alal kuffar ruhama'u bainahum saboda haka duk wanda ya bar addini kada ya tsammani addini zai cutu idan ka bar shari'a to kai ne kai hasara domin kai ne ka taɗi amma hanyar Allah har abada ba za ta rasa mabiya ba sannan ba za ta rasa mataimaka ba sannan addinin Allah ba zai rasa tsayuwa ba Allah ya ce azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin wanda Allah zai musanya da su suna son Allah Allah na son su ma'ana sun yarda da Allah kuma Allah yarda da su suna son Allah Allah na son su sun bi Allah sun zamo bayi na kirki har sun kai mu wannan martaba to su wane ne suka kai ga wannan martaba a tarihi sabon manzala su kadai suka kai ga wannan domin su ne Allah ta'ala ya game su gaba daya ya was-sabiquna al-awwalun min al wal ansar wal ladina tabawun bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu da me suka samu wannan da imanin da ya kankama a cikin zukatansu da me suka samu wannan da taimakon manzon Allah da kaunar manzon Allah da jihadi saboda Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun Allah shine ya kawata muku imani ya sanya muku sha'awa da son imani ya kyamatar da kafirci da fasikanci da saƙon Allah a cikin zukatan su ne suka kai wannan matsayin aizzatin alal kafirin masu zilla ne ga mummunai in aka ce kai mummuni ne to suna ƙaunarka suna tausayinka suna kyautata maka suna nan nan da kai suna lallashinka amma in aka ce kai kafiri ne to suna tsanani a gare ka na fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata lahim za su yi jihadi saboda Allah ba su tsoron zargin mai zargi ba ka zama mummuni na kwarai sai ya zan zargin mai zargi bai damun ka idan kana dan adam duk yadda aka yi aka taba ka zaka ka ji ciwo amma idan dai zargi ne a zarge ka da abin ba gaskiya ba ko a zarge ka da abin da gaskiya ne amma ba a fahimce shi ba to in ka ji tsoro ka yi rauni a addini wala ya khafuna na mutala'in zalika fadlullahi yu'tihi man yasha zama cikin wannan matsayi ga kankan da kai ga mummunai ga tsanani ga kafirai ga jihadi saboda Allah ga rashin tsoron zargi wannan falalar Allah ce yau man ya sha Allah yana bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne mai cikakken ilimi innama waliyukum Allah wa rasuluhu wanda an majibincin ku shine Allah da manzonsa wallazina amanu da wayanda suka yi imani alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata hum raki'un waɗanda suke tsayar da sallah suna bayar da zakka suna masu yawan ruku'i ومن يتولى الله rasula duk wanda ya jibinci Allah da manzo wallazina amanu ya jibinci yan uwansa mummunai fa inna hizballahi humul ghalibun hakika rundunar Allah ita ce mai rinjaye wannan ayoyi kamar na jiya suna buƙatar ƙarin shari don haka zamu kwana anan duk da lokaci ya riga yayi abinda makaranta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa idan mu kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya yi mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin alali ala Muhammad كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين